أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis sha hudu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta ɗaya da hudu arba'in 1448 wanda ya daidai da 29 ga watan yuli shekara ta da 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwani nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mutu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi muna karanta wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf النووي الشافعي القرشي رحمه ta'ala rahmatan رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana a ƙarshen baki na 44 باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم abin da ke magana akan girmama malamai da kuma dattijai da duk wani ma'abuci falala idan aka ce ma'abuci falala wanda a cikin al'umma irinsa ana girmama su yana da wata falala da ya samu ko basarake ko 'yan house of assembly ko sanata ko makamancin haka ko hakimai da dattatai dukkan wa'annan suna daga cikin wa'anda suna da falala a cikin al'umma to aka sami irin su ma ana girmama su kuma ana gabatar da su cikin al'umma kuma ana ɗaukaka majalisun malamai da ma'ana a nuna darajar inda suke karantarwa da kuma bayyana wa mutane martabar wa'annan bayin Allah a jerin gwanon karatun wannan littafi wanda shine majalisi na biyu. za mu tashi a kan hadisin abu sa'idin samara bin jundub nawa bugun shi ne hadisi na 358 ka khair malam ya ce wa an abi sa'idin samuraka bin dundubin رضي الله عنه قال لقد كنت على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هنا رجالا هم أسن مني متفق عليه hadisi daga abu sa'idin wannan ita ce alkunyansa samara bin jundub radiyallahu anhu ala ya ƙara ya ja a garisa wannan sahabi yana bada labari kala ya ce لقد كنت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما ni sa'id samura abu sa'idin samura bin jundub ya ni dinnan na kasance gulaman matashi yaro matashi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa fakuntu ahfazu anhu kuma na kasance ina haddace hadisai na manzon Allah صلى الله عليه وسلم فما يمنعني من القول إن أبو جرودا tambaya ko wani abu ba abin da ke hana ni magana na san hadisin in yi magana amma sai in yi shiru illa annaha huna rijalan saboda a nan gefe na akwai maza hum asannu minni sun girme ni saboda sun girme ni ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na haddace amma an yi tambaya ba a iya ba da amsa ba sai in shiru saboda ne girmama na gaba saboda ina girmama na gaba da ni kaga sahabi ne wannan tarbiyya ce ake karantar da matasa a fagen ilimi idan aka bijiro da matsala kuma ka san cewa a wurin akwai waɗanda suka girme ka kuma malamai ne to sai ka yi shuru a bari su su ba da amsa in ba su ba da amsan ba ne ko kuma suka ce kai ka yi bismillah saboda kila suna ganin kafi su sani to a nan babu laifi in sun lamince maka haka amma kada ka yi saurin wuk ɗauka ka ce za ka ba da amsa wannan tarbiyya ce ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun kwankwaɗi wannan tarbiyya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata itaciya siffar itaciyar siffar mumini asluha thabitun wa far'uha fis sama tushenta a kafa yake a ƙasa rassanta kuma a sama abdullahi dan umar ya ce manzo Allah ya tambaya duk sahabbai kowa ya tsit ya ce wallahi na san amsar amsan shine dabino ita ce bishiyar da take tamkar mumini kaga a kafa take ina ake a sama ake tsinkota amma ya ce sai na yi shuru na kiba da amsar ya ce dalilin da ya sa na kiba da amsar akwai mahaifina a wurin umar ɗan khattab akwai sayidina abubakar siddiqul umma da faruqul umma suna wurin amma dukkan su ba wanda ya san amsar suka yi shiru yace ganin hakan ni ma sai yi shiru kaga wannan shine ladabi har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa yace bishiyar dabino ita ce tamkar mumini a siffa da suka bar wurin sai abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhuma ya kalli mahaifinsa sayyidina umar sai ce wallahi na san wannan bishiyar cewa bishiyar dabino ne sayyidina umar ce to me yasa baka faɗi ba sai ce na ga kana wurin da sayyidina abubakar ba ku yi magana ba shine sai na yi shiru sayyidina umar ya ce ai da ka faɗi faɗinka ya fi soyuwa gare ni da a bani kaza da kaza kaga kenan za zai ji daɗi a ce ɗansa ya san abin da shi bai sani ba sai na bakar kuma ma bai sani ba to amma wannan shine ladabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba matasa daga cikin sahabbai idan aka zo wajen fagen ilimi aka yi tambaya kuma akwai manya a wurin to kakai gaggawan ba da amsa ka bari manyan su ba da amsa Allahumma bashi sai in su manyan sun yi saduda sun tabbatar da kafi su sani kuma sun ce a tambaye ka to wannan babu laifi saboda amfanin da ke ciki sai ka ba da amsa in kai ma ka sani wannan kaga yana nuna tauƙirul ulama ai za ka yi mamaki to nesa imamun nawawi ya zo da wannan babin a nan kaga dama yana maganin babu tauƙirul ulama'i ko babin da ke magana akan girmama malamai to gashi idan aka yi tambaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga sahabbai da irin su na Bakar, siddiqul umma ga irin su na Umar faruqul umma ga zinnurain ga abul hasanin amma duk da haka wannan sahabi ya ce sai na yi shiru ba wai don ban sani ba saboda ina ganin a gefe na akwai wanda suka girme ni kenan akwai ladabi cewa in akwai waɗanda suka girme ta. ba a saurin yin magana ana ba su dama ne su yi magana sai in su ne suka maida abin zuwa gare ta kaga wannan iyayenmu sun tarbiyyatar da 'ya'yansu akan haka da wanda yi shekara arba'in hamsin zuwa sama za ka ya san da wannan tarbiyyar in ana magana ba ka sa a wanka na wurin ba za ka iya magana ba ai ba ma wanka ba abokin wanka yana wuri ana magana ba ta saba shiru ake yi kaga ba su san wannan hadisin a ilmance ba inda za ka tambaye su ina kuka samu wannan ba za su yake ma hadisi ba ne na manzo Allah amma an san shi a tarbiyya ba ta magana in manya na wuri sai in su ne suka baka dama to balle ma har ma wani ya samu dama ya yi zagi ya tura a shari'a bal ma ya ce zai yi duka to kaga wannan lalacewa ta kai iya lalacewa wannan bai daga cikin tarbiyyar addinin musulunci maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce baya cikin mabiyana duk wanda baya girmama na gaba da shi shi kuma babba ya tausaya wa na ƙarami wannan shi ne tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu to kaga anan samara bin jundub radiyallahu anhu ya faɗi tarbiyyar da suka samu a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in babba na wuri karami baya magana wannan shi ne dalilin da ya sa sai umar idan ya shigo da abdullahi dan abbasin majalisinsa da tijai an sittin saba'in wani lokaci ba sa jin daɗi ana ganewa ya za a yi dinga kawo yaro ƙarami shi kuma a al'adar sayyidina umar majalisinsa makaranta ne masana ƙur'ani malamai ne sai dina umar kuma ya nuna musu hikimar da ya sa yake shigo da yaron abdullahi dan abbas kaga yaro ne a shekaru amma babba ne a ne a tunani saboda abdullahi dan abbasin idan ya je gidan sahabi neman ilimi sai ya kwatsin sabon fito ba baya kwankwasa masa baya sallama tsayawa yake yi in ya daɗe sai ya kwanta a ƙofar gidan har kura ta zo ta buɗe shi yana kwanci sai sahabin ya gama abin da yake yi a cikin gida yana fitowa sai ci karo da shi a kofar gida yana kwanci sai ce subhanallah ibn ammi rasulillah sai ce sarki ya tabbata ga Allah dan babban manzo Allah a kofar gida na me yasa baka aika in fito ba sai ce a'a sai ce hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina haka aka umarce mu mu yi wa malamanmu na girmamawa to kai yanzu ka zo wajen malami a kira shi ma bai ɗaga wayan ba za ka ce malamin nan fa yana jiji da kansa haka ne haiko? ka kira na ɗaya bai ɗaga ba ka kira na biyu bai ɗaga ba kai Allah ku share shi shi faɗa ya fi kowa ilimi Allah ku je ku tambaye kaza saboda me suna ganin cewa wai bai yi tunanin uzurinsa ba ba ka tunanin kila wayan shi na sare ne ba ka tunanin kila ya ajiye wayan yana wani karatu ko yana wani bincike kuma yana karatun da ba ya so ya yanke kai duk baka san wannan ba amma sai ka ce kawai ya fara gani gani ya fara kaza ya fara kaza ce haka aka umarce mu mu yi wa malamanmu shi sa wata rana imam malik bin anas al-asbahi yana zaune wani mutumi ya zo wurinsa neman ilimi sai ya sallama a kofar gidan imam malik har sai da ya fito da imam malik imam malik ya fito yana fitowa sai ya tar da shi sai ce na zo ne ka koya min ilimi sai imam malik ya ce amma baka da kunya ba za ka iya haƙuri har sai na gama abin da nake yi in fito ba shi ne sai da ka fito da ni sai ce sarkin wanka a gyara shi sai koma su sarkin wanka ya ɗauki bulala tsamagiya guda goma ya shauɗa mai imam malik ya gama a al'adansa sai ya yi wanka ya shafa turare ya kinsa ya yi cancana ado sannan ya fito ya karanta da kala haddasa ni malikun an har zuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zama sai ga wannan mutumin a gaba ya ce kai ba kai bane ka kasa hakurin nan hasai da ka fito ne sai ce eh ni ne a karmakin ba ce a dan daidaita ka bai ce ya ce an ta ka ce eh, nawa aka maka ya ce bulala goma ya ce ka cancanci in baka hadisan manzo Allah guda goma wala haddathani malikus ya haba da aka ba shi hadisi guda goma sai ce akara makallahu ko za a dan kara mun bulalan dan a kara mun hadisin ko za a dan kara mun bulalan dan a kara mun hadisin kaga shi ilimin ne damuwarsa ba bulalar ba saboda yana ganin girman mai ilimin ana ganewa wata rana harunan rashid allah ya ji kansa da rahama kasan ya hau ragon mulki yana yaro karami dudu bai wuce shekara 25 ba ka kusan akwai kuruciya ya aikawa da imamu malik ya wa da imamu malik saƙo na kuɗaɗe bayan kwana biyu sai ya ce wa imamu malik yana so don Allah wannan karatun da yake yi masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke karatun a masallaci ya zo da karatun fadansa sai imam malik ya ce indan kudin nan ne da aiko yana nan ban taba su ba ya zo ya karbi kayansa ya ce al'ilmu ya alu wala yi ula alai ilimi shi ne ke sama babu wani abin da ke samansa imana in ɗaya ilimi kake so ka zo ka koya amma ba shi ne zai bi ka ba wanda yana nuna maka yadda suke ɗaukan ilimi da daraja kuma yana daga cikin tarbiyya shine idan akwai na gaba da kai baka ka saurin magana sai in an baka dama ka yi magana allahumma bashi sai dai in ya zama matsalar da a wurin in aka yi shiru wani zai iya fadawa halaka in a haskaka masa sai zama akhirul bayan an waqtil hada la yajuzu jinkirta bayani a daidai gabar da ake neman ta baya halatta amma in aka yi tambaya kuma akwai manyanka kuma akwai malamai a wurin kuma hasan sun sani to sai feshu ko da saninka ya ɗara nasu sai in su ne suka baka dama ko kuma ka ji sun yi fatawa bisa kuskure to za ka iya haskaka musu amma ba a magana a lokacin da akwai na sama da kai a wannan wuri ka bari shi ya magana sai in shi a karan kansa ya baka wannan dama ya ce ka yi wannan hadithi imam al-bukhari ya rawaito sa cikin eh, kitabul fada'il imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul janaiz babu aina yaqumu al-imam min al-mayyit lis-salati alayhi malan ya ci gaba da cewa wa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى wa عليه ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيب الله له من يكرمه عند سنه الله أكبر wannan saƙo ne ga matasa wato girmamawa ɗan saƙo ne wannan hadisin abin da ke karantar da mu. mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas bin Malik yake bada labari ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma akrama shabun kaga anan النكرة في سياق النفي تفيد العموم wato babu wani matashi da zai taɓa girmama dattijo shine ma akrama shabun shaykhan babu wani matashi da zai girmama dattijo litinihi saboda dattijantakansa bi ma'ana saboda girmansa da tsufansa ya girmama wannan dattijan illa qayyaba Allahu lahu kaga kuma jumla ce shartiyya ga jawabu shart illa qayyaba Allah lahu man yukrimuhu inda sinni sai Allah ya tattala maka kai matashin nan da ka girmama wannan dattijan saboda shekarunsa kai ma idan ka manyanta ka zama dattijo Allah zai tattala maka wa'anda za su girmama ka irin girman da ka ba wancan dattijan mafhumul mukhalafa babu wani matashin da zai rena wani dattijo face shi ma Allah sai ya ajiye masa matashi da zai rena shi a lokacin da shi ma shufa shi ne sakon shi sa idan ka ga wani dattijo ana rena shi ana wulakanta shi binciki waɗanda suka sansa yana matashi in ka bincika za ka tabbatar da cewa wannan dattijan lokacin da yake matashinsa ya rena dattijai yana wulakanta su to shi ma sai Allah ya ajiye masa wanda zai wulaƙanta shi idan ya tsufa duk wanda ka yana yana zagin ya tura a shari'a yayi kaza yayi kaza ya hakuri ka ce Allah ya baka tsawon rai ya ba shi tsawon rai ka gani sai ya sami wanda zai mai kwatankwacin abin da ya ma wannan dattijan ko fiye haka ana fahimta? kaga wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana girmama manya kaga ai ya ce alkibar ko kaga wa tawqirul kibar da girmama manya manya kaga ababin kaga da tijai kenan wannan yana nuna maka maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi da ya inna min ijlalillahi ta'ala lalle yana daga cikin girmama Allah madaukaki ikrama zishaybatil muslim girmama duk wani mai furfura musulmi da girmama shi yana daga cikin girmama Allah wa amilin qur'ani da kuma mahaddacin alƙur'ani ghairil ghalifi banda wanda ya wuce gona da iyaka a wajen aiki da alƙur'ani ya sabawa karantar wanda alqur'ani yayi yi waljafi anhu da kuma wanda ya daina aiki da abin da ƙur'ani ya karantar wanda ya ƙeƙashe ya ƙaurace wa alƙur'ani kaga wannan yana nuna maka girman wannan hadisi cewa ma akrama shabun shaykhan babu wani matashin da zai girmama wani dattijo lisinnihi saboda tsufansa saboda manyantansa saboda dattijantakansa illa qayyada Allah lahu man yukrimuhu inda sinnihi sai Allah ya tattala masa shi ma wanda zai girmama shi a lokacin da ya manyanta wato a duniya da wara duniya juyi-juyi ne wara, ana ganewa man zalama sayuzlam wanda ya zalunci wani wallahi sai an zalunce sa wa man qahhara sayuqhar duk wanda ya tankwasa wani saboda tseta da zalunci shi ma za a yi masa wa man zalama sayuzlam duk wanda ya zalunci wani shi ma za a zalunce sa wa inda Allahi tajtami'ul khusum amma karshe ne za a hada a gaban Allah wanda kuka yi khusuma tsakani za a warware sai kun zauna gaban Allah da kai da wannan mutum saboda ka duk yadda za ka cuci dan adam ka sani kai ma akwai ranan kin dillanci to a wannan hadisi ya nuna mana darajar dattijai ashe kenan matasa da zaka gani a social media suna ɗuɗɗura wa malamai ashar da tsinuwa su jira ranar da suka tsufa kaga wannan hadisin confirm sai ya aiki a kansu duk wani matashi sawa'un ɗalibin ilimi ne ko malami ya samu dattijo ya dura masa a shari'a ya ci mutuncinsa ya yi haƙuri ya jira shi ma sai ya sami matashi a lokacin da shi ya tsufa zai dura masa a shari'a yadda ya dura ma wancan dattijan ko yadda ya dura ma wancan malamin ko yadda ya ci mutuncin wannan malamin shi ma sai ya sami wanda zai dura masa ya ci mutuncinsa wannan alkawari ne na Allah saboda haka ya jira lokacin da shi kuma zai biya bashin wannan hadisi malam yake rawahu tirmidhi wa qala hadithun gharibun imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi jami'insa kuma ya ce hadisi ne garibi hadisi garibi a wajen imamu tirmidhi hadisi ne mai rauni har ma yake cewa la na'rifuhu illa min hadisi hadha shay yazidu bin bayan wa abun rijal al-ansari yace ba mu san wannan hadisin ba sai ta wajen hadha shay wannan wato dattijan waye shi yazidu bin bayan shine yazidu bin bayan wa abu rijal al-ansari da kuma abu rijal al-ansari wannan shine cika san maganar da imamu tirmi ya faɗi akan wannan hadisi imamu nasiruddin albani a cikin silsilatul ahadith ad ya kawo hadisin a matsayin hadisi ne da'ifi hadisin ɗari namban hadisin huɗu. haka kuma ya zo a cikin almishka hadisi namba ta ɗaya sannan a cikin za'ifu. aljami'u sabir na imamu suyuti wanda imamu albani ya tace hadisi namba ta dubu biyar da goma sha biyu ya zo da wannan hadisi sai dai ya zo da wata ruwaya shi ne ruwayar ita ce ma akrama shabun shaikhan lisinnihi babu wani matashin da zai girmama wani dattijo saboda tsufansa illa hayyaba Allah lahu man yukrimuhu shi ma Allah zai sanya masa wanda zai karrama shi inda sinnihi a lokacin da shi ma ya tsufa imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a cikin jami'insa abwabul birri wasila babu ma jaa fi ijlalil kabir babin da a kan girmama mai na gaba da kai to a wannan gaba ibnu taymiya yake cewa man la yaqbalu al-haqq ibtalahu Allah biqabulil batil duk wanda baya karɓan gaskiya sai Allah ya jarabce shi da karban ƙarya ka ganewa kaga duk matashin da zai ce shi ba ruwan shi da wani tsufanka zai gaya maka magana iyakar ransa to Allah zai jarabce shi za a mai ƙarya kuma ya karba kaga wannan tarbiyya ce ta addinin musulunci duk inda aka ce wannan dattijo ne to a girmama shi a ba shi girmansa ko da ya yi ba daidai ba yanzu ni aka ganka a matsayinka na mataki kana zagin tsoho dattijo sa'ad mahaifinka ko ya girma mahaifinka kila ma ya haifi mahaifinka don Allah duk mutum mai hankali in ya ganka ne zai ɗauke ka eh? a kai mutum psychiatric kawai kaga daga nan kuma ba ma mara hankali ba ba yi da tarbiyya in irin wannan ya zo neman iyakar aure kaka ba shi saboda kai ma wata rana zai dura maka irin wannan ashariyar duk mutumin da duk matashin da bai san babba ba kuma baya ganin babba ne ko da babban ya yi kuskure ai ba haka ake gyara ga babba ba to idan ya yi haka to ka sa mai alaman tambaya wanda zai rena ma'abuci furfura dattijo ya wulaƙanta shi ko ya tsine mai ko ya yi a shari'a to kaga wannan idan ka shiga social media za ka ga kawai matasan musulmi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwanaki ina scrolling kawai sai na goni yaro matashi yana ta ɗuɗɗurawa dattijo daga cikin malamai na arewa a shari'a tsinuwa fadar zagi na cin mutunci kawai ba don komai ba saboda siyasa idan zaniya ta kwashi wannan malamin ya tallata wanda ba ka ƙauna kaga tun da fage ne na siyasa me ya kamata ka yi sai ka ce Allah ya saka maka da alkhairi ka yi abin da mu ba ma san shi kuma ba za mu yi shi ba ba shi kenan ba amma ya dinga dura wa wannan malamin a shari'a na cin mutunci to ka kiyaye a wannan hadisi shi wannan matashin duk wanda ya sansa ya kiyaye tunda a social media yayi ko ya ajiye wannan cin mutuncin da yawa wannan malamin in ya tsufa ya kai irin shekarun malamin ka ajiye shi wannan bashi ne Allah zai ajiye masa wani matashi a daidai shekarunsa a wannan lokacin shi ma da zai dura masa a shari'a irin ɗurawa malamin nan a shari'a da ya yi ko fiye da haka kuma ba wai na ce abin da shi malamin ya yi wani ne kyau amma ka gane cewa zagin na gaba da kai a musulunci ba tarbiyya ba ce ta addinin musulunci ko da ya yi ba daidai ba ana ganewa abu jahal me shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baffa ba yana cin mutuncin Manzala ba manzala ya taba amsa mai ba dalilin da ya sa sai da na Hamza ya kwakwaɗe shi ba kenan cin mutuncin da yawa manzala Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza ya ɗauki makin sa ya kwakwaɗa mai ya ɗan mabrotsa mai kai da shi ya ce ni ma ina addininsa saboda jin haushin abin da ya yi kuma Allah ya musulunta da shi ya musulunta amma ka taba ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zagin yana zaune da kai shi da sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu wata mata ta zo ta ce ta zo a kusace manzo Allah na ganinta sai karanta wannan aya ta cikin suratul Isra وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون lil akhirati hijaban mastura suna zaune da shi da sai na bakar sai sai na bakar ce wajen kafa ta zo sai manzo Allah ce ba za ta ganna ba tana zuwa sai ta samu sai na bakar ina abokinka Muhammadu kuma ga sallallahu alaihi wasallam ga kina zaune yana saki na in na haɗu da shi sai na ci kaza kazansa sai na yi kaza kaza har ta wuce sai na bakar ya ce ya ma'aikin Allah ba ta ganka ba ya ce eh, ba na gaya maka ba za ta ganna ba ai na karanta wannan aya wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura saboda ka ba za ta ganna ba duk wanda yake mutumin banza ne masharranci ne in ka haɗu da shi daga nesa tun kafin ya zo kusa da kai in ka karanta ta Allah zai sha makance ka daga gare shi ai wanzu Allah yana da dama ya zage ta aiko amma kuma bai zaga ba dattijuwa ce manzo Allah ya ganta da kaya ya karɓar mata ya ɗaura a kai ya tafi da ita ya kai inda zai ajiye mata ya miƙa mata ta ce kai yaro zo nan na ga kana da hankali akwai wani yaro hatsabibi a garin nan fitinan ne yana raba uwa da 'ya'yanta ɗan uwa da ɗan uwansa ai hattara da wannan yaron muhammadu sai da ta gama sai ce to ai ne muhammadu kai ne ta ce eh sai ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga da kyakkyawan mu'amala to saboda haka shi matashi duk da ƙuruciyar da ke tattare da shi musulunci bai koya masa zagi ba saboda mazala ce sibabil musulmi fusuqun wa qitaluhu kufrun hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne fada da shi aiki ne na kafirai wafi riwayatin a wata ruwaya yace sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun zakin mu'mini fasikanci ne kuma fada da shi aiki ne na kafirai kaga musulmi nan kuma mu'mini kaga an raba musulmi kaga ga garin kowani musulmi takka zage shi duk abin da zai yi na wauta takka zage shi in yayi أي الخطأ يزال ولا يزال ana gusar da kuskure amma ba a gusar da kuskure da kuskure duk irin wautar da zai yi ka masa magana wa kulu kaulan sadida ka yi magana mai kyau wannan maganar tunda bukatar ka kana so ya gane gaskiya ne kuma burinka ya gyara abin da yake yi ana fahimta to kaga wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wajen gyara abubuwa da yawa a cikin mu'amala to irin wannan yana faruwa shi matashi in an same shi da irin wannan a jawo shi a nuna masa kuskurensa ya gane cewa ba kyamatansa ake yi ba ana so ya gyara ne ba amma idan ka watsar da shi to ka ba shi dama ba zai ƙara ganin kowa da daraja ba zai ce to tun da kaza nima kawai kafan jama fanjam zai faɗa abin da yake so to kaga inda ake tarbiyyatar da mutane ke saboda ana buƙatar matashi a addinin musulunci yana da ranansa kamar yadda ake buƙatar dattijo a musulunci shi ma yana da ne ranansa kuma kowanne yana buƙatar kowa dattijo akwai abin da ba zai iya ba sai matashi matashi kuma akwai abin da ya fi ƙarfinsa dole sai da tile saboda ana amfani ne da hankali da hangen nesa shi kuma bai da wannan hankalin da zai iya ganewa Allah ka shirya da mu a wannan gabar za mu dasa aya idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allahu sai mu tashi a sabon babi babi na 45 babu ziyarati ahlil khairi ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة زام جي wannan za ka fahimci fikin da imamu annawawi yake da shi yadda yake rabba babi na gaba da na baya kaga nan yi magana akan girmama malamai ko da dattijai da ma'abuta falala da girmama su da kuma nuna darajar inda suke karantarwa ko mazauni to nan sai ya zo maka da babin ziyaratu alil khair kaga yanzu ka ina rabbata maka babin da ka zama ne alil khair akwai akwai alkhairin da ya kai malinta kaga babu kaga gana kaga ya rabbata maka wannan babin da wanda ya gama don ka kara fahimtar karatun da kyau a gane cewa yana kulla babi yana haɗa shi da babin kamar continuation ne don ya kara haskaka maka daraja da tarbiyya kuma wallahi babu wani littafi na tarbiyya in dai a sunnance ne da ya kai wannan littafin riyadu salihu duk wani littafi da za ka karanta wallahi bai kai wannan ba saboda zai yaran bafaka in kana da fikin karanta littafin za ka fahimci abubuwa da yawa da duk inda za ka karaɗe ba za ka samu irin shi ba Allah ka shirya da mu Allah kuma ka gane da mu in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu tafaita a cikin karatun da muka yi wa alaikumussalam جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا تو وشهد شاهد من Aliha. Eh. <laughs> eh akwai kafiliya ke da in ba sa ganin ka Allah <laughs> kai ne zaka ba wani labari eh Allah ya samu dace eh akwai mutane da yawa da suka ce sun tabbata kuma sun ga amfaninta eh akwai matar da a hannuna ta musulunta da ta je gida mijinta ya koro ta kuma mijinta mai kuɗi ne sosai sana central africa shikenan da ta dawo take cewa mijinta ya kore ta kuma tana da yara da shi guda biyar ita ba ta so ta rabu da 'ya'yanta yanzu ya za ta yi sai na ce ki karanta wannan aya na dinga nana ta mata har ta haddace shi sai na ce ki tafi wallahi ta tafi ta je wajen yaran ita da ta dawo ne take bani labari ta ce ga ta ga yaran suka wuce ta gaban mijinta amma wallahi bai ganta ba suka taho shine ta zo ga yaran su biyar su ma suka musulunta akwai aisha akwai siddiku akwai umar akwai usman yanzu ma sun yi aure yarinyar ita aisha ma sunana aka sa wa yaranta na farko dukkan su ba wanda ne haddace Kur'ani ba yanzu yanzu haka suna saudiya ta ce wallahi malam na karanta na wuce ta gaban mijina amma bai ganna ba shi ma ya zo ya musulunta yanzu haka yana saudiya ya zama malami yana makarantarwa mijin da malam ma ake ce mai yaran duk sun ta ƙorani kaga inda ya za karanta to kamar wannan insha Allah ban da shi mijin sai da ya je garinsu a central africa santin garin ya musulunta duk garin sun musulunta yanzu haka duk sha'awan sai ya tafi garin shi saboda yana noma a saudiya dabino da sauransu sai kai mushi sannan ya dawo kuma an kasuwa ne allah ya sawa a kasuwan albarka sosai to in za ka karanta da yaƙini kuma Allah ba abokin gaba ne balle ka ce barin gwada ko yawa don kada ya ce to barin gwada <laughs> ka bari in ka samu abokin ka sai ka gwada amma Allah ka karanta da yaƙini za ka ga abun mamaki har ma zaka ka ba wasu labari za wuce ma ba a ganka ba ana ganewa Allah ya samu dace na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa yana da wata bukata a cikin mutum da yake nema a wurin Allah Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk